الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يمغوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صابا duk da kasancewa mun kwana biyu ba mu yi karatu ba saboda waɗansu dalilai a yau za mu ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairul anam wanda fadilatu sheik al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-jamma'ili al-hanbali al-maqdisi ya rubuta rahimahullah ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na nawa na tamanin na tamanin daidai sai dai kuma darasi na tamanin din nan yana kitabul kisa ɓangaren hadisan da suke bayani dangane da kisasi kamar yadda muka yi ta yin bayani abinda ake nufi da alkisa shine ramakon gayya musulunci ya ba da dama a yi ramakon gayya tun daga kan kankanin abu har ya zuwa babban abu kankanin abu shine a zubar da jinin mutum idan bai yadda ba aka ucci ne ki aka zubar masa da jini ko aka yanka shi da reza ko da aska aka zubar masa da jini inda bai yafe ba musulunci ya ce sai a biya ki ko a yi ramakon gayya ko a biya ki to balle kuma a ce wata yatsarsa za a yanke ko wani ɓangaren jikinsa za a yanke ko idonsa ganinsa za a lalata masa ko jinsa ko magana ko kwakwalwansa bi ma'ana hankalinsa balle kuma a ce ɗaukar ransa ɗungurgun gaba daya wanda shine musulunci ya ce dole a yi retaliation ma'ana dole a yi ramakon gayya kuma idan ana ramakon gayya to mutane masu ganganci za su yi takasan ba amma matukan ba a ramakon gayya to kowa zai yi abin da ya ga dama kamar yadda muke gani a yanzu saboda zaman da ake na karar ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kyauta saboda haka ya kawo mana hadisai da yawa wanda a yau za mu ci gaba daga hadisi na ɗari uku da tamanin da tara an umar ibn al radiyallahu anhu annahu istakara an-nas fi imla' al فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فيه ببرتين عبد أو أمتين فقال لتأتين بمن يشهد معه فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه إملاس المرأة أن تلقي جنينها ميتا أبين ذلك نفيد إملاس المرأة mar'a shine كيف ta yi barin abinda wani dalili ya sa mace ta yi bari eh, mijinta ne ya doke ta tana da ciki ya doke ta ko ya nauke ta sai ta yi barin abin da ke cikin cikinta ko saboda ɓacin rai ubanta ya daka ta sai ta yi barin abin da ke cikin cikinta ko kanin miji ko wani yayanta ko ta mata daban duk da kasancewa hukuncin akwai ɗan bambanci eh, ya sa mace tana da ciki a yi ta kafin domin komai zai iya faruwa inda ya ka zamo sababi na dalilin zuban cikin mace to ba za a barka haka ba Ya sa ko saki ne miji ya yi wa matan ya bata mata rai ya tada mata hankali sai cikinta ya zuba daman tana da ciki to ko ba a masa kisasi a nan duniya ban yi zai lahira zai bayani ko da kuwa shi ne uban wannan cikin da aka ya zuba saboda hadari ne babba ba yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya halittarsa ka yi sababi na talafar da wannan halitta ba zai yiwu ba musulunci bai baka dama ka yi haka ba Ya sa tun farko aka ce la Hindu da mumbi'in musulmin bai halatta zubar da jinin musulmi sai da ɗayan abubuwan nan guda uku da muka ambace su a can baya don haka wannan hadisi da makaranta da larabci zai mana bayanin hukuncin wato zubar da ciki eh, fada ya hada mace mai ciki da wanda da wata mata ko da wani a dalilin haka sai cikin ta ya zuba to menene hukuncin hadisi ne na Umar dan Khattab Allah ki ƙara yadda da ki wanda yake ɗaya daga cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo bayan abubakar bin abi kuhafa radiyallahu an wanda kuma abubakar bin abi kuhafa kafin ya ba duniya ya zaɓe ki bisa cancantansa ya ga shi ya fi dacewa ya gaje shi a bayansa bambanci tsakanin yadda aka naɗa ki da yadda aka naɗa abubakar bin abi kuhafa akwai bambanci Eh, naɗi na manzon Allah da bambanci naɗi na abubakar bin abi kohafa da bambanci naɗi na umar bin khattabi da bambanci haka naɗi na usman bin affan ma da bambanci na ali bin abi talib ma da bambanci eh wannan duk yana gwada in lokacin rikici na akwai rikici to ga hanyar da za a bi in ana zaman lafiya da kwanciyar hankali za a naɗa shugaba to ga hanyar da za a bi za su dai ire-iren su daban-daban sai dai naɗi na annabi naɗi ne na Allah zaɓi na Allah ko ba wanda ya sai canza Allahu ya safi min almala'ikati ruslan wa min annas Allah ta'ala ki ya zaɓe ki ya sanya ki annabi ya kuma sanya ki manzo saboda haka ba wanda ya sai canza zaɓin Allah daban yake to sannan kuma ku mutane an ba ku dama akwai inda za ku yi zaɓi kamar irin wannan na shugabanci umar zan kasa abubakar bin abi kuhafa shi ya ce bayan na bar duniya wanda zai zamo khalifa shine umar ɗan kasa tunda annabi ya ce idan umar ya shiga lungu zai wuce shaidan ya biyo lungun to fasawa yake yakan canza hanya to kaga irin irin waɗannan su ne kamata a ce annan su shugabanci ba 'yan hayaniya ba ba 'yan cuwa-cuwa ba ba kuma ‘yan kame-kame ba ba ‘yan yaudara ba ba makaryata ba ba mutanen banza ba ana naɗa shugabanni ne waɗanda suke dattawa mutane masu mutunci waɗanda ko a dalilinsu Allah tabaraka wa ta'ala zai son sauka muku amma idan shugabanni zuwa kasance ga suka yadda suke to sai dai a yi ta abin nan shiga wahala a fada a fita wannan a shiga wancan a fita wannan a shiga wannan ha a bar duniya kar ka dauka wai yanzu za a dawo a zauna lafiya komi ya sauko ya yi arha duk shugaban kasan da yake komi zai sauko ya arha ƙarya yake yi saboda shi karan kansa ma ba da gaskiya talakawa ma ba su da gaskiya dukan mu ma ba mu da gaskiya Allah ne ya sassauta mana wannan shine bayani Umar an khafa radiyallahu anhu akwai matsalan da ta faru annahu sakaran nasa sai ya tara mutane ne mikawarin su fi imlazil mar'a a cikin faɗan da aka yi aka zubar da cikin mace sai kansa ya kulle sai ya tara mutane waɗansu mutane ya tara annasa anan ba ana nufin mutane ya yi ba kawai a ce ka fita duk wanda ka gan shi yana wucewa ka kira shi za a yi mitin da shi ko anguwa ne inda aka ce haka za a yi to za a yi shirme anguwan ba za ta taba ci gaba ba mutanen da kake ganin su suke zaune a anguwa, kowa da irin kware wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki saboda haka masu hankali da masu tunani su za su ce a kira wani a hada da wani a kira wani wani ma an kira shi ya zo ya ce menene a ce ai kaza ne sai ce ina kuka bar wani ya kamata ku kira shi ana hada experience ne daban-daban a hada hannaye da yawa to sai a ɗauki jinkan da aka jinke komi faɗin jinkan kuma komi girmansa kuma wakan alqurra'u makarantan qur'ani mahaddatan qur'ani masu ilimin qur'ani sune ɗan majalisan Umar ɗan Khattab Allah shi kare ya shi saboda akwai wani hadisi wata rana wani daga cikin makaranta ya kasance yana kusa da na Umar duk abin da ya faɗa masa ya kan dauka sai wani ya zo daga kauye sai ce ga kana da matsayi a wajen kalifan nan Mace don Allah ka taimaka min kamun hanya mana mu je mu haɗu da shi cikin sauki yace karka da mu sai ya kwashe shi suka je gaban Umar kai ba ƙauye kawai sai ka bude baki ka ce kai Umar ya samu dama ba domin ya biyo ta wajen wannan madabe sai zo gaban umar cikin sauki ba ya ce ya kai umar ya ce kana mana shugabanci da tsanani kuma ba ka adalci nan da nan sai aga sai na umar ya kumburo kowane mutum akwai alamu na ɓacin ransa inda ya ɓata maka rai yai ko ni idan kun kunna ni <laughs> akwai mummunan alaman da zan nuna cewa an kunna ne to fa ba ladanin masallacin nan ba ko liman ne ce zai gita wato zan hada da yi gawa yi gaba Allah kyauta to shi wannan da ya yi dalili ma'ainihin wannan bawan Allah ya ga abin da ya faru ya san wato ba mamaki za a yi tamargaza shi ne sai ja aya masai tuna umar ya ce khudil akwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha ta min al jahilin saboda shi bai san me zai fada ba kawai sai aya ta faɗo masa dama abin da ake so ke ya ce Allah ya ce khudil afwa kayi yafiya wa amur bil urfi ka yi umarni da abu mai kyau kar ka yi tafargaza kar ka yi barna wa a'rid anil jahilin ka kauda kai gabanin jahilai ce inna hada wannan dan uwanawa da na kawo shi gabanka yace minal jahilina yana daga cikin jahilai sai sai na umar ya lafa kafin wani lokaci an batar da wannan domin saboda in ya ci gaba da zama eh ai ko yanzu ne a ce kai kana kusa da gwamna ko kana kusa da abin da wani ya ce maka da Allah ina son ka haɗa ni da wani sai ka ce me za ka ce don ba haka ba zai maka tabargaza ya je faɗi maganar da kai baka zanya ra'ayi ta inda za a warware ma aiki ne eh, sai ya sa a cikin ruwayan hadisin aka ce wa kana umar wato umar ya kasance wa kafan inda kitabillah mai yawan tsayuwa ne a inda alkur'ani ya yi magana ko bil afwa ba riga an gama da zance ya sa ya yi haƙuri to ire waɗannan ne ake son su yawa majalisa eh, ba waɗanda za su rinka tundurawa ba A biya rima a shakila bi kwanciyar gashi. lokacin da sarki ne ko shugabaransa ya ɓaci ana ce tsoron giwa wane ne zaki wancan talaka ne bai isa ba karya ki murkusa ki yi kaza to fa sai yayi fiye da abin da kuke faɗa masa saboda me saboda shaidanun da suke tare da ainihin shugabanci alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uduhum azza fala tajal alaihim dama irin waɗannan suna tare da shaidanu wanda suke ingiza su ingiza ma to shi yasa ake son a samu 'yan majalisa wanda za a rinka tattaunawa da su waɗanda suka san ya kamata masu experience daban-daban shi yasa in kai ritayanka daga aikin gwamnati eh kin kai kofin direba ne ko kuma kai malamin gona ne ko injiniya ne na wata ma'aikata ɓangaren ayyuka notoci barkatai sun bata yayin ka samu kai ritaya ai ka samu daidai lokacin da zaka dawo masallaci a ci gaba da da ayyukan addini da kai kana yi kana istighfari ko ba ka bane to haka ma yan kasuwa eh in sun kai wasu shekaru to kamata yayi su hakura saboda wani lokaci a cikin kasuwanci akwai abin da ba daidai ba to lokacin da Allah ya maka tsawon kwana shine zaka dawo ka zo ka zauna kana istighfari abinda ake so kenan ire-iren waɗannan su ne ake tattara su sai a haɗa su kwamiti eh, idan da sun yi ɓarna kamar yadda wani dattijo ya fala mana ya rike manya-manyan matsayoyi Allah ta baraka ta ala ya masa shekaru da yawa sai aka zo harkokin addini ana kiransa ya ce kai wani lokacin ya zo yana jawabi ya kan ce kuma da hankali ku yi takasar yana ce a baya ya ce wallahi ba ɓarnan da ba mu ba amma a yanzu mun gane kurakuran muna kuma roƙon Allah ya gafarta to shi yasa in ka zo kai ta istighfari ko da akwai haƙoƙin waɗansu in ka je lahira za ka warware cikin sauki Allah zai taimake ka eh, amma kun ga mutuwan fara ɗaya da mutum ya kai kayi ritaya ka sake koma contract bayan nan ka sake koma contract a ta haɗa baki da kai ana tuwa-tuwa iri-iri ba wai contract haramun ba ne inda za ka koma contract ɗin ka yi gyara ka tilasta a yi gyara yana da kyau amma wani ba zai yi gyaran ba Allah ya kyauta don haka yan majalisan Umar ɗan kafa? radiyallahu anhu ba wai yarin mutane ne haka kawai ba saboda haka shi ne nemi shawarinsu, tun tunda Allah ya ce wa hankila fil amri abinda aka faɗa ma annabi kenan wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawari ne a tsakaninsu duk abinda babu nassin ayan qur'ani ko hadisin annabi akai to tattaunawa yake mu a yanzu idan an samu irin wannan matsala manyan malamai ya kamata a mayar musu da al'amarin dun ba mamaki tun da rubuce-rubuce suna da yawa bayan ƙur'ani da hadisi akwai rubuce-rubucen malamai daban-daban wanda wani rubutun ma har ka mutu ba za ka gani ba balle ka karanta to malaman da suke yawan bincike su ne ake faɗa musu sai su yi bincike su yi bincike in ba su samu ba to an ba su dama su kuma sai su yi yaka kokarin wajen fitar da hukunci ina fata an gani to da sayyidina Umar ya tara mutane fa qala al-Mughira bin Shu'ba sai ɗaya daga cikin sahabban Annabi al-Mughira bin Shu'ba radiyallahu an sai ce shahidtu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qada fihi bi qurrati yace a irin wannan rikici a zubar da cikin mace to na ga annabi na halarci hukuncin da annabi yayi yayi hukunci ne bi qurrati shine da bayar da bawa lokacin akwai bayi in babu bayi sai a yi kiyasin bawa saboda haka idan mace da mace suka yi rikici ɗaya mace tana da ciki ko suka yi fada ko kuma namiji ya yi fada da mace wanda take da ciki sai cikinta ya zuba a dalilin haka to abinda zai biya shine duk gurrati abdin sai ya sayo bawa wanda yake lafiyayyen bawa aka ce gurrati abdin ana nufin farin bawa lafiyayye eh wadan suna ce banda baki kagan banda baki banda black kenan wanda ake nufi shine wayo amma malamai da yawa sun ce ba haka yake nufi ba saboda wajen fata babu bambanci tsakanin baki da fari abinda ake nufi lafiyayye to sai a ba da shi yana iya yiwa dalilin haka ita matan ta rasu in ta rasu akwai diyya don zuban ciki daban wancan wani rai ne daban sannan ita kuma da ta mutu daban nan ma wata rai ce ina fata an gani to kowanne akwai layinsa kuma malamai sun ce wannan cikin da ya zuba ko da halittarsa ba ta haɗu gaba ɗaya ba ko da halittarsa ba ta haɗu gaba ɗaya ba balle kuma a ce halittarsa ta haɗe lokacin haihuwan ne dai bai yi ba eh suka ce inda ya faɗo matacce to an yi barinsa shi ne za a ba da gurrati abdi amma in ya faɗo da ranta sai kuma ya mutu to kisan kai ne kaga hukuncinsa da bambanci ina fata an gane saboda tamkar an kashe su kutum din musulmi to amma an yi barinsa daman lokacin haihuwarsa da yi ba kuma ya fito matacce to shine za a bata ainihin gurra na abdin au amatin bawa ko kuma baiwa a lokacin akwai bayi idan babu kuma sai a yi kiyasi yanzu kaman katuwar baiwa idan da za a sayo ta kudinta zai kai nawa ko katon namiji in za a sayo shi kudinsa zai kai nawa to abinda za a bayar kenan faƙala la fi na bi man shaɗu ma'a to sai na Umar shi da ya tara sai yake neman shawari yi kuma al ne shoba shuba sahabin annabi yace to ai ga abin da ya faru a zamanin annabi shi kuma na Umar ya san lokacin da hakan ya faru ba sai yace sai ka zo da wanda zai maka shaida hakan haka saboda samu natsuwa da kwanciyar hankali فشهد معه محمد بن مسلمة Maslama sai بن مسلمة Maslama sai شيدا shaida نا na shaida annabi ya zartar da hukuncin haka wato ya koyan wani lokaci wani abu yakan zuwa cikin hadisi wanda ba lalle ne mu gane shi da ribi dari ba amma dai asali mutum ɗaya idan ya faɗi hadisin annabi wanda yake sahabi ne in ya faɗi hadisin annabi za a yadda da hadisin sai dai idan ba sahabi bane munafiki ne eh in yana da daga cikin munafikan zamanin annabi shine za a ga yana tare da shi amma sahabin annabi za a yi da maganarsa saboda ɗabi'unsu ba irin namu bane ba wai ba su kurakurai bane suna yin kurakurai da su mutane ne a zai. amma dai sun hau wani mataki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora su akai kuma bisa zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kun ga almujira bin shuba abinda imamu zahabi ya ambata cikin siyarwa alamin nubala yana daga cikin sahabban da mala'iku suke masa sallama yana tafiya mala'iku suna masa sallama yanzu haka zo aka ce maka kai da kan nan mala'iku suna maka sallama ai sai ka bar sallah ka san kai dan gidan aljanna ne kai eh eh ya sallan da za ka bari sallah su ba saboda ta fi wahala ko sallan isha'i musamman a lokacin sanyi to sallah asuba ko lokacin zafi ne ma tana da wahalarwa domin lokacin da bacci ke da daɗi nan. sai ka ce waɗansu ayyukan ma ba za ka yi ba tun da ka yi kafin waɗin gidan nan janna. mala'iku ne suke maka sallama to amma da ya faɗi hadisi sai sayyidina Umar ya ce sai ka samu shaida a samu wani ya shaida ya tabbatar cewa eh annabi ya faɗi haka to kuna ganin idan damu ne muka zuwa zamanin sai na umar zai karbi maganganunmu eh daga mu har malamanmu kafin a karbi magana guda ɗaya sai an jima sannan muhammad bin maslama radiyallahu anhu yana daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi yaki yaki da yawa amma banda yakin tabuka aka ce lokacin da annabi zai tafi yakin tabuka yana tsakin khalifa ya ce rike masa binnin madina to kai kana ganin wanda annabi ya yadda ya zama khalifansa yana da rai ya rike masa gari da shugabancinsa har ya je ya dawo karamin mutum ne ba karamin mutum bane. ne to ta nan za a gane cewa sahabban nan ba kan wallasa ba ne mutane ne masu daraja wanda Allah waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya zaba domin su kasance waɗanda za su zauna tare da annabinsa manzonsa kuma cika makin annabawa da manzari na mahallin shahid namu ya riga ya bayyana amma akwai karin bayani a wata matsalan da ta faru a gaba hadisin abu kuraira hadisi na 360 ana bi kuraira ta radiyallahu anhu qala اقتتلت امرأتان من قبيل فرمت إهداهما الأخرى بهجر فقتلتها وما في بطنها واقتسموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة أبد أو وليدة وقد بدية المرأة على أقلتها وورثها ولدها ومن معه فقام حمل بن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أكرم من لا شرب ولا أكل ولا نتق ولا صهل فمثل ذلك يصل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل صدقه الذي صدع وانا حديثين نلعي لك سكم من ينصح النبي أبو فريرة الله شكاره دارشي يتي اقتتلت امرأتان ولن ثم تابو دابيو سنفلع من هزيل daga kabilan banu huzayl a zamanin annabi faramat ihdahuma al-ukhra bi hajar haka kawai sai ɗayan ta ɗauki dutse sai ta jefi ɗayan wanda ana kyauta zaton dutsen da ta ɗauka bai kamata a ce yayi lahani wa matan amma faqatalata sai wannan dutse ya kashe matan sai ta kashe ta wa mafi batniha kuma matan tana da ciki abinda ke cikin ta ma ya mutu ko da ke a wancan lokaci daman mutu ta mutu shikenan eh akwai yadda mata suke gwada ma akwai yadda suke tabawa su gane cewa yana da rai ko bai da rai amma sai dai kun san duk kokarin da za su yi domin su fitar da abin da yake da rai a wancan lokaci akwai wahala saboda babu ci gaba da technology operation kamar yadda a yanzu ake samu eh. yanzu mace in ta rasu in abin da ke cikin cikinta yana da rai akwai yadda za a fitar da shi nan da nan eh, amma an ɗauki lokaci in an ɗauki lokaci to yana da wahala yaro ya rai dalilin da ya sa mutanenmu na karkara mutanenmu na ƙauye musamman waɗanda ba su da hanyoyi ba su da ingantattun asibitoci wato abubuwan da ke cikinsu yake mutuwa da wuri saboda wannan jinkiri don haka waɗannan mata guda biyu na kabilan banu huzai a zamanin annabi da suka yi fada ɗayan ta jefi ɗayan da dube sai ta kashe ta ta kashe abin da ke cikin cikinta Ba ta samu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam matan da aka kashe sai danginta suka kawo hutuman wannan magana zuwa ga annabi mazala da ya bincika ya tabbatar da abin da ya faru waɗansu ce faɗa ne tsakanin kishiya da kishiya فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم النبية جنينة جنينها قرة sai annabi ya ce tun da wannan mata an kashe ta an kashe abin da ke cikin cikinta to diyan da za a bayan na abin da ke cikin cikinta shine a samu gurra na abdun awwalida a samu ingantaccen bawa ko baiwa wanda za a bayar wa kada bidiyatil mar'ati ala aqilatiha ce kuma matan da aka kashe ɗan uwan matan da ta yi kisa za su biya diyya eh sun kashe mace dole su biya diyyar da daman kusan diyya mace rabin na namiji ne to haka ma wani lokaci wajen arashi ina jin da hausa haka yake faɗa arashi eh misali idan aka samu mace aka yi mata illa to aka yi kiyasin illar da aka yi mata a biya to wani lokaci wajen yin kiyasi sai ya kasance za ta ci kaso mai yawa don aka duba kasan zai kai kusan na namiji to za mai ita baya wannan malaman fikihu su suke zartar da hukunci haka tunda kun ga gaba guda ɗaya, in aka zo gaba guda ɗaya na yasa ya eh, raƙuma guda nawa ne eh in aka yanke gaba guda ɗaya za a ba da raƙuma wajen guda uku don ka yanke nan kowace yatsa gaɓoɓi guda nawa ne guda uku har za su zo wajen tara ko goma don aka yanke hannufa da balaya ko aka yanke zira'i to lissafin zai rinka canzawa musamman na ɓangaren mata ɗaya eh, ba kamar na maza ba to malaman fikin husu ne suke tantance haka to yanzu ma naka ce a samu raƙuma guda ɗari saboda an kashe mutum za ga haɗa raƙuma ɗari yana da wahala sai dai a fari kiyasin kuɗin To an ga kiyasin kuɗin ya kai ɗaya bisa uku na namiji to sai ta koma baya sai a yi ribasin ɗinta wannan shi ne don haka wannan matan da aka kashe ta da abin da ke cikin cikinta wato ya lalace ta yi ɓari kenan to za a bada bawa saboda abin da ke cikin cikinta za a biya diyya saboda kashe ta da aka yi sannan wa warasa ha walada ha wa mamma'u annabi ya ce waɗanda za su gaji wannan mata idan an biya diyya da kuma wannan bawan da aka bayar sune ne ‘ya'yanta da waɗanda suke gado tare da su anan bai yi cikakken bayani ba wannan ya gwada tana da ‘ya'ya kenan kafin wannan ciki kuma idan tana da 'ya'ya to ya kasance 'ya'yan nan babu mahaifinsu to 'ya'ya za su yi gado amma idan mahaifinsu yana nan ba za su gaji don wasu ba ina fata an gane eh din daga wannan bayani malamai suka ce wannan ya gwada mahaifin bayan din da yana nan to yana tare 'ya'yayensa 'yan uwan mamaci mun karanta a can baya mutumin da ya mutu ya bar ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ya bar mahaifinsa ya bar mahaifiyarsa ya rabon gadon zai kasance ai na jin ba kuma manta ba eh tun da kun girgiza kai ba kuma manta ba bismillah su wane ne masu gado wane ne mai gado wane ne wanda ba zai gado ba aha uba zai yi gado uwa za ta yi gado ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya za su yi gado wa ya tare su ubansu shi ya tare su ko ba mai magana <laughs> kuna ko wasu yan gunaguni ne zai ne yake je can gefe ya ta gunaguni amma matukan uba yana nan yan uwa ba sa gado idan kuwa uwa ɗaya uba ɗaya ya kasance uba ya tare shi to ka tabbatar uba ɗaya ma ba zai gado to inda ake samun matsala shine uwalaya saboda bai da alaka da su eh, bai da alaka da su duk waɗancan uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya yana da alaka da su ina fata an gane to kar mu shiga wata matsala mu dawo kan wannan eh, daidai mu kenan Na. wa warasaha waladaha wa man ma'ahum wato annabi ya gadar da ɗanta ko ‘ya'yanta da waɗanda suke tare da su eh, in akwai waɗansu wanda za su iya yin gado za a haɗa da su fakama hamlukun na bigatil huzali sai wani mutumi da ake kiransa hamalu ɗan al alhuzali amma an ce an nabiga din sunan kakarsa an tsallake sunan mahaifinsa wato a musulunci idan mutum ya gawurta eh yana iya tsallake sunan mahaifinsa ya kira sunan kakansa sai ina ne zai gawurta shi ne lokacin da kake abin nan kakanka ya ce wannan yaro ku bani wannan yaro wannan jika na ku bani aka ba shi shi da ya je zai sake a makaranta ko zai masa kakarni maimakon yaron ya haɗa shi da sunan mahaifinsa ba shi ne ɗan wannan ba sai ya ce ai wannan ɗana ne dun kusa wasu da kunya ko menene sai ai ɗana ne sai aka ce to za a kira shi da sunanka kenan kai ne baban sai ce eh ɗana ne alhali dikansa ne bai laifi ba eh, bai laifi ba shi ne ya wurta yaro ya wurta yadda ubansa yake kilemin din ubansa haka shi ma jika yake kilemin din eh sai an zo yi bayani za ce a a wannan fa saboda ya tashi a gidan kakansa ne shine kakansa ya sa masa suna haka amma ba ba ɗansa ba ne jikansa ne musulunci a ba ukun wa ukun da runa tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a Fari da tamin Allah da uba da kaka aka ce ba a san wanne ne ya fi kusanci zuwa gare ka ba wanda zai fi gadara da kai ba saboda haka yin kakanka ya kwace ka wajen babanka babanka bai sai magana ba sai dai a kura. don an kira ka da sunan kakanka sunan babanka ya bata fat don ka je lahira ba za ta kume ka ba sai eh, annabi ma ya ce anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib abdul muttalib shine babansa ba shine babansa abdullahi shine babansa amma gaban jama'a ya ce anan nabi la kare ya ce ni annabi ne ba karya ba an abnu abdul muttalib ya ce ni dan abdul ne maimakon ya ce ni dan abdullahi ne dan abdullahi dan abdul ya ce ni dan abdul ne. ya sa malamai suka ce babu laifi wannan wata matsala ce daban eh, mun yi karin bayani ne kawai saboda haka hamalu bunu malik bunu nabiga bin nabiga al-huzali eh, daga kabilan banu huzai su ne dangin matan da ta yi kisan nan wanda ta yi gaza. sai aka ce to an kashe ciki an zubar da ciki matacce an kashe matan za a biya diya sai ce a ah, ita matan da aka kashe ta mu biya diya wannan gashi zahiri amma yaron da ba haife shi ba eh ba haife shi ba ya mutu ba a sanya ya matsayinsa yake ba ya ce a ce za a je a biya ai wanda kamar ɓata lokaci ne wannan kaman tsawwalawa ne saboda ya yi amfani da waɗansu kalmomi annabi ya ce wannan maganganunsa irin na bokaye za su halakar da ku ya ce wannan shi ne hukuncin Allah babu canji saboda haka duk zaƙin bakinka ba za ka canza hukuncin Allah ba kwarai da gaske domin saboda yadda ya kawo maganan yana so ya yi daɗin baki yadda zai rikita kwakwalwa Allah ya ce a ita wannan ɗan'uwan ainihin bokaye ne don ya yi maganganu irin da bokaye ko sa wancan lokaci bokaye suna da tasiri a cikin larabawa suna da tasiri idan bokaye ce kada su tsallake nan ba za su tsallake ba haka ma yanzu ake samun wasu wawayen mutane Eh, sai ga wani mutum wai shi ba zai shigo masallaci ta yamma ba duk yadda aka yi ba zai shigo ta kofar yamma ba don baka yi sa'a ba gawan ka ta kofar yamma za a fita da ita Saboda eh, saboda bokan sai ce masa kare shigo ta kofar yamma sai ta kofar kaza da kaza wato tsare-tsaren dokokin da ba na Allah waɗanda suka saba wa dokokin Allah to shi yasa da hamalu binin nabiga al-hudali ya ga abin da ya faru faƙama sai ya tsaya faƙala ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah kai fa akramu man la shariba wala akala yaya za mu biya diyan wanda bai ci ba bai sha ba wala nataka wala sahalla bai yi magana ba bai yi kuka ba fa mislu hada ko fa mislu zalika yusallu yace irin wannan tsawwalawa wani. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce inna ma huwa min ikwali kuha yace wannan tsangon bokaye ne yana son ya bata hukuncin Allah da dadin baki min ajli saj'ihi allazi saja saboda saje din sa da yayi to a cikin ilimin balaga sai aka ce saji'u shine tawafuqu alfasilataini a samu ƙarshen kalmomi su dace iri daya tunda idan kun duba ya ce kaifa agramu malla shariba wala akala wala nafaqa wala sahalla wa mithlu zalika yuqallu in kun duba za ku ga lamun lamun lamun da kike kai in mutum yana da basira yana da balaga in yazo yana jera magana zai iya ƙarshen ya zamo iri daya kamar yadda mawaka suke yi eh su waɗannan masu sajar ba su ne suke yi suna su ba na waka ba ne rubutun zube yake masu waka kuma su ma suna irin nasu mai misali muwazu hade abin nan wane ne hadeja yana cewa kowa ya yi titi yana so ya ji ko? eh amma da yake yana da kyau ya yi gargadi ne wakan da ya yi na kushe karuwa eh karuwa kafirar dangi eh, ta kocilo lome kamar tsagage ta ingila ba ta nan kuka ba wata ubanta sun kita a dangi babu mai sonta bakar aniya ta kashe ta kun gadi karshe-karshen yadda yake saboda waka aka yake wani ajin ma masara ta tafi da <laughs> eh to kun zan a larabci ma ana samun haka ina ganin kaman ko hausawa ma daga larabci ne suka ɗauka kaman yamrul kais da yake cewa tifa nafki min zikira habibin wa bandili bi saqtil wa bayna dakhuli fa hawmali fatudihu fal mitra'u lam ya'fur asmuha bima nasajatha min junubin wa shamali idan kun duba za ku ga lamun lamun lamun halga da shu'ara'u min mutaraddamin أم هل أردت الدار بعد توهمي يا دار أبلة بالجواء تكلمي وأمي صباها دار أبلة واسلمي دار لآنسة جديد ترفها تمشي الحوين شديدة المتبسم in kun duba za ku ga mimumme mumme shiri shiriniya ma ga abin da ya ce yana faɗan yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da kasancewa mun ce bakokin da bai ya yi sun yi yawa annabi ya ce kar a masa wakoki a yi ta yi ba masa da yawa da kaɗan ya yi babu matsala sannan kuma da babu abubuwa masu ketare iyaka amma dai abin da yake mai sauki. ya za umuti ihi harirun wa jannatu fa da a ƙaula kuffarin a tsafat jinnatu fa ma huwa illa min jahannama junnatu أغاث به الله الورى فهو جنة تروي الثدى أو ذلة تتقيع in kun duba za ku ga jannatu تو هكذا da to haka ne kuma ya kamata mu kawo abin nan din kusa bin sa'idatul iyadi eh to amma ina ganin kamar zai ci lokaci saboda haka uyan kasimu ila kismaini duk saja inda mutum zai kallafa domin ya halakar da mutane ya rudar da mutane musulunci bai yadda da wannan amma wanda za ka fahimtar da mutane su gane abin da ya kamata musulunci yana faɗa yasa ko karantarwa ne ana son kai amfani da fusaha domin mutane su fahimta amma ko za ku waɗanda yake su ba karatun su kai ba ba su fahimci karatun ba amma mutum saboda yana da daɗin baki sai zo ya tayi to mutane suna zuga shi suna masa kabbara to fa abin da bai sani ba ba zai yi riba ya zo ya nemi ilimin abin da bai sani ba to shine hatsari wanda ya karatu waye da fasaha in yace kaza ne shi wancan mai fasahan da baya da karatu in yace kaza ne aka samu sabani to na waye yanzu a lauka alhali kuma shine jahili inda matsalar take kenan to wannan ya yi yunkuri da waɗansu kalmomi manzo Allah ya rusa ya ce ba daidai ba ne in Allah ta baraka wa ta'ala ya riga ya zakar da hukunci shi kenan don haka a takaice idan mace ta yi ɓari kowaye ya yi mata ɓarin nan ko dalilin yin barin nan to gadiyan da zai bayar daman namiji in an kashe shi gadiyan da za a bayar bisa kuskure ko mace an kashe ta bisa kuskure za a ba da diyyar wato rabin na namiji in kuma na ganganci ne hukuncin kisa kamar yadda Allah ya faɗa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi kuma mun karanta hadisi a can baya wani mutum ne ya kashe wata amma annabi ya a kashe shi ina fata an gani wannan kenan hadisi na 361 an imran ibn husayn radiyallahu anhu anna rajulan adda yada rajulin fa naza'a yadahu min fi ko yadahu min fa waqa'at saniyatahu fastaqamu ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala ya'addu ahadukum akahu kama ya'addu al-fahlu ladiyata eh wato wani mutum ne da wani faɗa ya hada sai ɗayan ya kai cizo maɗaya ya kama ko yatsansu ko wani ɓangaren jikinsu ya ciza shi kuma sai ya fincike yana fincikewa zai fincike har da haƙwara eh, to wa aka masa ɓarna amma asali waye mugu mai cizo sai ce a wato a takau bai yadda ba ina aka je gaban annabi ana ta rigima annabi ya ce a yi bayani ya ce kawai faɗa muke mun fara abin nan kawai sai ya cije ni ni kuma da ya cije ni na ji zafi na fintike misali ya tsaka ko na fintike hannuna sai ga hakwarinsa sai annabi ya ce yanzu kai mai cizo yace yanzu haka kawai ka zo ka ganda macizo ma ɗan uwan kamar yadda raƙumi yake ganda macizo sannan kuma haƙwaranka sun dure yanzu ka zo ka ce wato a ɗauka maka fanta yace kai ka fara ya daga nan ba ka da diya magana ta kai ya sa albaji wa zalim duk wanda ya fara abu don abu ya hau kansa shi ke misali barawo ne ya zo ya shiga gidan mutum ba tare da izininsa ba ko ma ta ina ya shiga aka ce barawo ne kawai shi ya fahimci lalle wannan barawo saboda aka sai ya ɗauko bindigansa zai ya ɗauko bindigansa sai ya auna barawon ya ce bari ya harbi kafansa ai tun da hukuncin barawo ai ba kisa ba ne da ya auna kafanta fitan wannan abin ko da yake an ce duk abin da zai kashe mutum ba ya shi ko eh duk abin da zai kashe ka zindiga an za ta kashe ka ba za ka ji harbin ba sai dai ka ji ka alahira ka ji ka mutu <laughs> eh, saboda in ka ji karan za ka kauce to da ya haɗe da ya kafansa shi kuma kawai da ya ji sai ya sunkuya yana sunkuya sai ya samu kansa tashi da shi mutane suka zo ga ɓarawo nan an kashe shi to a tsarin shari'a musulunci jininsa ya bi ruwa ya an kashe shi a banza an kashe shi a banza wannan kan ma ba sai an tuhume shi yayi wani dogon bayani eh saboda shi ya jawo shi ya jawo musamman inda yake da tsaro kaga mutum ya shiga to zai yi wahala a ce zai shiga babu makami a hannunsa kuma duk inda kaga an ta tsaro da yawa to kaga ko kana sata kai taka saboda komai zai iya faruwa sai eh, balle inda wa dauke muku wuta 24 hours wayan sun ka kama bushewa zaka yawa ka tafi kenan sai dai wa shi gari da safe kawai zuwa zan ka bare ka inda 24 hours wutan su ya yin kyau ba irin namu da gaja da gaja ba Allah kyauta to wannan hadisi na Imran bin Husayn radiyallahu anhu yace anna rajulan adda yada rajulin ya ce wani mutum ne ya ce hannun wani ya ce je ki fana za a yada omen fi shi kuma ya fitar da hannunsa ya fizge daga bakin fawaka atsani ya ta sai haƙwarinsa suka zuba faktasamu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam shine suka kai hutuma zuwa wajen annabi faqala sai annabi yace ya addu kuma kafu. yanzu ɗayan ku zai ci gidan uwansa kama ya addul fa'al kamar yadda raƙumi yake cizo kun san raƙumi shi ransa ya baki yana cizo ne eh, kwarai shi kuma raƙumi in ya ciza ba ya suke yana da haƙuri eh, kaman damo kai ka san damo kai ba dan kawai ba ne ka zauna a kawai ba ina jin kai dan jiyare ne ma <laughs> wane da zan tambayi shi ai da ma na ce sarkin hakuri ko eh kai ma baka san da mu baka san ko yadda kanka ga shi wato sun kare ya za ake ce mutum yana da kyau bai rinka ne ka kauye eh damo yadda da yake faɗa mana da in ya ciji mutum shi in ya ciji abin nan din rufe ido yake warai da gaske inda ya kama yatsanka ba don rufe don sai ke duk dukkan da aka masa ba zai sake ba ko san abin da yake abin nan wuta yake sa masa eh amma duk jijjiga da sai dai kaballe ya kusa shi yasa in yi taraf ya kama yatsanka to da kai ihu dun kai ba za ka iya sa masa wutan ba don kafin basiran ka ta zo har ka sa masa wuta ko ka je ka tufa ki a cikin wuta aiki ne wuta ake sa masa idan akwai karfe ko mai zuga zugi aka manna masa eh, akwai inda suke manna masa to shi ne zai tsaki amma kuma bayan ya maka lahadi shi daman yana kama ka to zai rufe idonsa amma ko mai haƙuri ne yi eh, to raƙumi ma ga yake kafin ya yi cizo yana da wahala amma in ya kama to sai ya yanke wajen shi ya sa manyan raƙuma waɗanda suke manya-manya masu manyan jiki idan ransu ya baki ba a san aje kusa da su sun da kaga shi yana sama to kanka ne zai abin nan ƙwarai da gaske a yana raƙumi ba zai kama kafa sai dai ka kauce kuma in ya kama kanka to taunawa zai yi. Eh, shi yasa suna ganin ya miƙe wuya to za ga suna baya-baya akwai dabarun yadda suke masu kewara kuma sun san yadda eh, suke maganinsu mutanen da su suna da basira suna da kokari kuma jarumawa ne amma kaga mutanen yanzu yanzu ko zakara ne a gidanka in yi rikici <laughs> sai ga mata suna rufe kofa ma mai gida yana kokarin gudu eh zakara ba a ba kuwa Allah kyauta na'am yasa annabi ya buga misali da wannan sai ya karkata yi hukunci ce ladiya talaka yace baka da diya baka da diya saboda shi ya jawo idan suna fada kamata ya su yi fadar su haka ko da yake ko a haka ba duk wanda ya zubar da jinin wani to za a ji a yi bincikewa ya fara wanda ya fara ba zai kai labari ba a irin wannan ne fada na gaira babu gaira babu dalili annabi yake cewa alqatil wal maqtul fi nar wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk yan wuta ne gaba daya ila ya rasulullah hadha alqatil ma bal al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi hmm wannan shine wanda ya kisa wanda ya kisa shi ya kamata a ce an ɗora masa laifi gaba daya wanda aka kashe shi ya kamata a tausaya maka sai annabi ya ce a dukansu ‘yan mutane. saboda wanda aka kashe shi an fi shi dabara ne kawai sa'a aka samu akan inda shi ya samu sa'a aiki zai kisa ko zai shi ne mutum Allah kyauta don haka duk wanda ya je ya tsokana ya jawo abinda aka yi masa targaɗe ko aka yi masa illa to babu diya tunda ne azzalumin farko Na, wa anil hasan ibn abi hasan al-basri رحمه الله تعالى قال حدثنا جنده رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فهز بها يده فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل أبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة وانا حديثي عن كربوني دقى الحسن بن عبد الحسن البصري الحسن البصري اي دقى تكمع لمن بصرة وبصرة رحمه الله تعالى إيه، ولو تنشي شو شيء كما دو صحبي kuma to ba sahabi ba ne saboda a ɗakin na na ummu salma ya girma ana ganin kamar ƙarshen zamanin annabi yana jinjiri eh, jariri wanda yake jinjiri ba zai iya in ya girma aka ce bayanin annabi ba zai iya yin bayani ba ko babansa ne aka ce bayani ba zai iya yin bayani babansa ko to balle a ce in ya haɗu da annabi ko annabi ya bi shi ba wanda annabi ya ganshi shi shine sahabi ba wanda ya haɗu da annabi ne kuma yin imani da shi kun ga wannan ya gwada yana da hankali ke kuma mata adal islam wa in ta kallala tu bai na zalik wannan shine sahabi ba wanda annabi ya gan shi ba in waɗanda annabi ya gansu ne suna da yawa sahabban kenan suna da yawa ba haka ba Alhassan al al ya wayi gari ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman basara da ta haddasa na jundub wanda ya ba mu hadisi shi ne jundub fi ne abdullahi albajal waɗansu suna ce jundubul khair amma shi yana daga cikin sahabban da ba su shahara kusan wani lokaci muna ambata yanzu ana ce abu huraira ba wani dogon bayani abdullahi bin mas'ud ba wani dogon bayani abdullahi bin umar ba wani dogon bayani anas bin malik ba wani dogon bayani Usama bin Zaid ko Zaid bin Harisa ba wani dogon bayani saboda yawan maimaita su da ake yi da kuma yadda sunayensu ya fito a wurare daban-daban hadisi ko da ba sahabin ne ya ruwaito ba sai kaga sunansa ya fito a ciki to waɗannan suna daga cikin mashhurai akwai wanda za a daɗe ba ambace shi ba eh to ko a wani duniya haka ne za ka samu wani yake har wani bai shahara amma dai sahabi ne fi hadal masjid yace a wannan masallaci wani masallaci kenan shine masallacin basra yanzu kaman kai ne ka je bayani zaka bada bayani ka ce na ji malam yayi bayani a wannan masallaci ne ke gumi na kasuwar kafi ranar da ake darasi wallahi na ji da kunne na to a wajen malaman hadisi ko baka yi rasuwa ba ka ce ka kaza su wannan shi yake gwada tabbacin lalle ka ji kuma ba manta ba eh ina fata an dani akwai nau'in wannan hadisi a cikin masanufin hadis da ake kiransa yace lokacin da ake ba mu wannan hadisi ce sai malamin ya ɗauki gila sai ya sa Ya ce kaza ya karanta wajen Ya ce haka malaminmu ya yi da zai yi bayani sai ya cire gilas ya ajiye hatta wannan abin da aka yi baka manta ba to wannan shi ya gwada cewa karatun ma da aka faɗa baka manta shi ina fata an gane na'am yace fi hada almasjid a wannan masallaci wa ma na nasina minhu haditha yace hadisi ko dai ba mu manta ba duk hadisin da ya faɗa mana mun haddace wa ma nakhsha an yakuna jundubun kadhaba ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ce mu kuma ba ma tsammani haka za mu fassara eh abinda muka yi yaqini shine jundun ba zai karya ma annabi saboda sahabi ba ya karya wa annabi eh sahabi ba ba ya karya wa annabi shi sahabi ma ma kowaye ya karya ba zai yi ba su waɗannan su sun riga sun yi imani da Allah da manzo idan ba za su faɗi abu ba kawai ko kuma suna abin da su kauce mu ba ma zai shiga ciki ba kuma irin wannan hali yake so mutum ya dauka zai faɗi gaskiya in ba zai faɗi gaskiya ba don kar ya ɓata ba sai ya jage shi ba ruwansa amma dai kuka tambaye ki to ba zai yi karya ba kowaye zai faɗi gaskiya kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi ya ce kana fi man kana qablakum ya kasance cikin waɗanda suka shuɗe kafin ko ku zo rajulun an samu wani bawan Allah bihi jur'un fajazi'a yana da rauni sai ya kasa hakuri eh ka kwatanta da mai ciwon kakare akwai wanda ya saba kakare nan yawa lokacin sanyi ne ko lokacin zafi ne aka fi yin kakare eh wannan ciwon yatsan nan da ake yi lokacin sanyi ne ko zafi eh yanzu ba cika yi ba ya eh, ma dai eh to lokacin zafi ne ko za ga idan mutum yana wannan ciwo karfe sha biyun dare ko karfe biyun dare kowa yana bacci lokacin da duniya take zaune lafiya in mutum yana wannan karkare sai ka same shi a waje ya je can bakin hanya ya dawo ya je can masallacin yarbawa ya dawo ya tsallaka shafa ne ko madobi ne ya dawo wani hannunsa yana kai ya kwanta ya yi bacci ba zai yi ba ya zauna ba zai yi ba inda zai ɗan samu sassauci shine ya ta shawagin nan har asu ba ta yi sanyi ya ɗan sauka shine zai ɗan ji sauki to akan samu masu zuciya oke haƙori ma ka sa ka ko to shi ma mutum zai ta shawagi to ai matsalan shi ne mutane suna son su shawo ruwan sanyi suna son su haɗu da abin zaƙi eh duk yanzu an kawo ruwa kashe biyu ga ordinary water ga mai zaki-zaki mutane sun fi sufa akan mai zaki-zaki to kaga ko ya shiga cikin haƙori dole ya yi illa ma haƙori to shi wannan da ya je cutar nan ta dame shi a yatsarsa ya gagara haƙori irin masu zuciyar nan ya gundule hannu eh, a da akan samu likitoci na gargajiya waɗanda sun ga abu za su ce wannan a yanke in an yanke sai abin nan kamar yadda ake samu a yanzu kuma mutum aka yanke sai ya samu lafiya to amma kai da kanka ka yi gaggawan haka ko kai likita ne ka bari wani ya tuba ka shi zai zartar da hukunci ko ba da garaje ne ake yin haka ba to amma irin masu zuciyan nan ne kawai eh, su masu taurin rai kawai sai ya datse hannun yana datsewa sai jini ya ta zuba ya gagara tsayawa mafi yawa sukan kona karauno a wancan lokaci kabar man karono kukan kona kan sai su sa kamar yadda yake in baka sani ba a da idan mutum yana fama da gyambo ya wani barkewa sai bisa kuskure ya kuje gyambo to yakan je maza maza ya debo toka ne ko turbaya ka tanka da ƙasa sai ba kai ba yana jin kai yaro Usman fa kai kai a kai babba ne <laughs> eh kuma wani abin mamaki ta ikon Allah wato da fa an yi abubuwan mamaki in ka zuba tokan na akwai zafi akwai zafi amma kuma aka yi dace in ya bushe shi sai ya gurke. za ga jini yana ta zuba sai a zo sai a zuba toka wajen akwai zafi don har kwakwalwanka sai ka ji kamar ruwan aidin ne sai to don haka idan mutum da zai yi wannan misali to ga babu matsala musulunci ya yi da wannan amma duk abin da aka ce jinin yana zuba aka sa masa jini bai zuba ba ai bai tsaya ba to akwai matsala ku lura ko mace ce in ta haihu jini ya ci gaba da zuba in ba a tare wannan jini ba to mutuwa za ta yi mutuwa za ta yi su kuma da da suke yi lalas sukan yi lalas ne sai su danne wajen sai su sama zai tun da karfe ne shi yakan kona wajen ne gaba daya amma in aka yi lalas suka ce jini ya biyo baya to akwai matsala saboda akhirud dawa alkayyu in an yi lalas nan jini ya biyo baya suka ce mutum sai dai ya ce Allah ya ji kansa in ba zai warke ba ai kamar operation ne nan maka operation aka ce za a sake operation lokaci akwai matsala akwai matsala kamata ya ce nan yi operation mai kyau na farko shi kenan amma an yi operation mai kyau mutum bai warke ba don bai sa abu da ciwon zai mutu to shi wannan ya yanke sai jini ya ta zuba sai ya rasa yadda zai yi da jinin ya yi ta zuwa kuma sai ya mutu sai Allah ta'ala ya ce wannan ya yi gaggawa ya kawo kansa tun kafin lokaci ya yi ya ce to ba zai shiga aljanna ba ɗan mutane ba za ka komi haƙuri yake yi komi haƙuri yake yi ayin Allah bai ɗauki ranka ba to karka yadda ka ɗauki ranka musamman yanzu da ake cikin talauci mabiya yawa waɗanda ba samu orientation mai kyau na musulunci ba suka rataye kansu saboda tsafin talauci wani ya je ya ci bashi bashi ya fi su ba zai iya biya duk mutumin da ya ci bashi da kyakkyawan manufa don ya biya Allah zai taimake shi ya biya amma duk wanda ya ci bashi da ganganci to Allah ba zai taimake shi ya biya ba wannan shi ya ja makarsa amma abu ya zama dole in ka ci bashi ka gagara biya tsakani da Allah ka rasa yadda za ka yi to ka gudu ka bar wajen man ka koma da bangon duniya eh iya zon an je lahira za a warware amma ya za ka yi ka zo karata ya kanka a'a saboda ina karantawa waɗansu labarai sai ga mutum ya rataye kansa akan dubu ɗari uku menene dubu ɗari uku ko miliyan uku yanzu kai in za a sayar da kai miliyan nawa za a sayar da kai wala ko da talauci a jikinka ka allar mai a ranar kake yanzu a sayar da kai za ka ɗanyi kuɗi rai wasa ne to mutum zai je kashe kansa ko kuma tsaban bakin ciki wallahi karka yadda da wannan in kai wa Allah haka to ka gama halakar da kanka duniyar nan da kake ganin ta komi ya tafi daidai dari bisa dari ba zai taɓa yiwa ba ومن عاش duniya budda an yara min al aiki ma ya tsuba ma ya هكا haka duniya take Saboda haka. shi wannan mutum mai rauni a jikinsa ba ja sai a yi gagara haƙuri ba aka zafi kinan ya ɗauko wuka ba hatsa biha ya dahu ya yanke hannunsa inda yake ciwon ya yanke fa maraka adamu hatta mata jini fa bai tsaya ba yana ta zuba har sai da ya mutu qala Allah azza wa jalla sai Allah ya ce ah, abdi ba da rani bi nafsi bawa bawana ya kawo kansa ya yayi gaggawan kawo kansa lokaci bai ba eh kun san wannan magana ce eh, ya bari lokacin mutuwansa ta yi amma ya kawo kansa haramtu alaihi aljanna saboda abin da yana haramta masa aljanna me yasa mala ya kawo mana wannan hadisi wanda ya kashe kansa ya kashe banza amma in an kashe shi da gangan dole a masa ramakon gayya inda kuskure ne dole a biya diya amma shi ya kashe kansa to ya kashe banza wannan sawa'un ko da gangan ne ko da kuskure ko da kuskure ne sai mutum ya sukutu a wani waje ya je ya kashe kansa ta togo wa zai biya diya eh amma inda gangan ne shine hatsari inda kuskure kuma kaddara ce ana iya samun haka abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله wa barakatuh